الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare mu a wannan yammaci na litinin tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na huɗu. wanda ya daidai da 21 ga watan 1 a shekara ta 2013 a lissafin miladiyya ci gaba da karatunmu na littafin a alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami yau za mu tashi a kan sabuwar matsala bayan mun gama da abin da ya shafi a aljanna da wuta ko da kuma cewa suna nan da maganar ganin Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan mun karanta za mu tashi a tambaya ta 134 ma dalilul imani bi shafa'a haka ne ko? bismillah قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة وأخبرنا تعالى أنها بالكلة ليس لأحد ليس لأحد فيها شيء فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا, إلا لمن أذن له وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنها لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال لا يملكون الشفاعة إلا إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا طيب بس. jazakallahu khair ah, darasinmu ne kamar da muka faɗa akan maganar ceto ne ceto shi ake cewa shafa'a da larabci da hausa ne muke fassara shi da ceto tare da cewa bahaushe in yace ce ceto shine idan an shiga matsala a ceci mutum ko ba haka ba to a larabci lafazin shafa'a bai tsaya ga idan an shiga matsala a ceci mutum ba abinda ake nufi domin lafazin daga shafa'a ne shafa'a a sa abu ya zama guda biyu in ban manta ba mun taɓa tattauna wannan magana a darasin thalathatul usul ko yawwa asalin kalmar alarabci tana nufin alwasila wa talab samun wato wasila tsani tsakaninka da bukatarka da kuma nema ka nemi a taimaka maka a harshen yaren yau da kullum kuma in balarabe ya ce a shafa'a shine su'alul khairi lil ghairi su'alul khairi lil wato a nemi alheri ga wani shi mai neman mai roƙon alherin ya zama yana nemarwa wani ne ba shi kansa ba wannan shi ake ce ma shafa'a domin asalin lura da abin shi yasa ake kiransa shafa'a saboda bukatar wani ce sai wani ya ɗauka shi yana shi kaɗai sai kai kuma sai ka ce bari in kai wannan buƙatar taka zuwa ga inda za a biya maka ita saboda ka yanzu an an samu masu bukata guda biyu kenan wannan shine dalilin da yasa a kiranta shafa'a yawwa ka haɗa bukatar wani cikin taka ko kuma ka haɗa kai ka haɗa wato bakinka ya shiga cikin neman buƙatar alheri ga wani banda ba kai ba na fata mun fahimci abin yawwa har mun taɓa ba da misali cewa misali mutumin da yake neman aiki a wani wuri yana rubuta application ya kai galibi akan ce wa ka sani ana samun irin wannan to in ya zo da takarda daga wurin wani kaga yanzu karfin ya zama guda biyu shi dama da application dinsa ga kuma wannan wanda ya taimaka kaga wannan abun guda biyun nan da aka faɗa shi ake nufi da shafa'a wani wanda yake da fuska yake da mutunci da daraja a inda ake ba da wannan abun sai ka bi ta hanyarsa sai ya taimaka maka wurin wannan mai bayarwar sai ga wannan ya biyo ta hannun wannan sai a bayar saboda wannan an kunci abin ko yau maimakon mutum ɗaya ya je kaga mutum biyu ne ke karfin mutum biyu ne wannan shi yasa ake kiran abun. shafa'a domin duk abin da aka ce shaf'u ana nufin abu biyu shi yasa muke cewa shafa'i da wuturi ko shafa'i saboda raka a biyu ne wuturi kuma raka a daya yawwa to a wurin Allah abin da ake nufi da shafa'a gun malamai suna cewa a shafa'atu inda Allah su'alullahi at-tajawuza anil dhunubi wal athami lil ghairi wannan wadda za mu karanta tana nufin roƙon Allah ya gafarta ma waɗanda suka je gare shi suna da zunubi cewa ya gafarta musu a kyale su su shiga aljanna to wannan shine ceto wasu wanda ba masu zunubin ba su za su zo su roƙi ubangiji ya yafe wa masu zunubi a kyale su su shiga aljanna mun gane wannan kaga kenan dai wani ne ke da bukata wani kuma ya shigar da bukatar kaga a hausance idan aka fassara wannan da ceto kawai dai ana fassarawa ana faɗin hakan ne saboda idan an bayyana wa mutum zai fahimci hakan ake nufi amma ba haka ba ceto a larabci a hausance ina ga ba wannan ma'ana yake nufi ba ko yawwa ka a ceci mutum ko daga masifa ko daga matsala sai a je a tsamo shi a ceto shi ina je haka ba hausa yake nufi ban sani ko haka ne yadda na fahimta daidai ne ko yawwa ashe kenan shafa'a daban la'alla ceto daban amma dai ta tajawuzan muna amfani da lafazin ceto a matsayin shine fassara na shafa'a kun kuma fahimci me ake nufi da shafa'a yawwa to kuma hakikaninta kamar da malamai suke faɗi shine Allah maɗaukaki da tausasawarsa da karimcinsa ranar tashin alkiyama zai ba da izini ga salihan bayi daga cikin halittarsa salihan bayin nan akwai mala'iku a ciki akwai annabawa akwai kuma mutane salihai wanda ba annabawa ba waliyan Allah kenan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su yake son sa kamar da suke son shi waɗannan su ne waliyan Allah akwai kuma da gaske ne suna da karama wannan za mu zo mu magana a kansu insha Allah a cikin littafin yawwa sannan manzanni da annabawa da sauran muminai duk Allah maɗaukaki zai ba su damar su cece waɗanda Allah ɗin ya zaba ya so kuma a cece su a ah, wannan kuma ceton za a yi ne ga waɗanda suke da tauhidi sharaɗinsa babba tauhidi yawwa duk wanda ba shi da tauhidi to baya cikin waɗanda za su samu ceto dama sai an je ga Allah da tauhidi tsantsa babu shirka to idan aka je da laifuffuka an yi zunubi an aikata manya-manyan zunubai to Allah subhanahu wata'ala ko dai ya gafarta wa wasu ba tare da yin musu azaba bara asan ko kuma a shigar da su wuta a yi musu azaba sai sun ƙone urmus lokacin da ake canza fata ɗin nan kamar da Allah maɗuke faɗa inda ladina kafaru bi na saufa nuslihim nara lalle waɗanda suke kafircewa ko suka kafirce da ayoyinmu to da sannu za mu shigar da su wata wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab ko duk lokacin da fatar su ta canza ta ƙonu wato ta zama ta nuna sosai shine naduj an ce naduj ana nufin abu ya nuna ta ƙone to shikenan sai Allah madauki ya canza fatar sai ta zama wata daban haka za a ce musu azaba har tashi babu zancen iyakai ba zancen tashin kiyama ba kai har abadan abada Allah ya tsare mu to waɗanda suka ƙonu ƙila karo na ɗaya kafin a ce a canza ɗin in Allah maɗaukaki ya so ya cece su ya ba da damar wasu su zo su roƙe shi shi Allah shi zai ba da damar ba mutum ne zai hango wani shi annabin ko salihin sai hango wani a cikin wuta wanda yake mabiyinsa ne ko wanda yake so ko babansa ko dan uwansa sai ce kai tashi fito saboda ni za a fidda kai ba haka ake ba Allah ne saboda ya girmama shi wannan din mutumin kirkin sai a ba shi izini a ce fito da adadi kaza waɗanda za su fita daga wuta su koma aljanna mun fahimci abin kaga ashe kenan daga farko har karshe ceto na waye na Allah ne yawwa ba a nan duniya za ku tsara da kai da wanda kake so misali ya cece ka ba babban abin da za ka yi a nan duniya wanda muke da tabbacin yana da nasa ceton babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ba a gunsa za ka roƙa ba sai a roƙi Allah ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su samu rabon ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci abin yawwa to wannan shine a dunkule ceto yana da sharuɗa guda biyu na farko izini daga allah ga shi mai ceton ba wanda za a ceta ba akwai wanda ake ce ma a shafi'u za ku ji waɗannan lafuzan in kana karanta babin ceto A shafi'u shi ne mai yin ceto almashfu'u lahu shine wanda ake ceta to za ka ji kuma ana cewa shafi'u wannan shi ma ismu fa'i ne ana nufin mai yin ceto mun fahimci wannan fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ba fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ba sannan za ka ji kuma ana cewa mushaffa'un shi ma wannan lafazin in kana karanta ka ji mushaffa'un ne wanda aka baiwa ceto wanda aka ba shi damar yayi ceto mushaffa'un lahu shi ne wanda shi ma aka cece shi wanda Allah maɗauki ba da izini a zo a cece shi mun fahimci abin za mu zo mu ji su daidai a ciki don haka na farko dai izini ne daga allah zai zo ga wanda zai yi ceton allah ba shi izini wannan shine sharaɗi na farko sharaɗi na biyu shine yarda sai allah maɗaukaki ya yarda da wanda zai ceton kuma ya yarda da wanda za a ceta gefe biyu yau ashe kenan kaga mutum ba zai zo ya zaɓi wanda zai ceton batun a nan duniya ko ya zama sun tsara zai roƙe shi a nan ya je kabarinsa ya rika cewa to ran tashin kiyama ka sa ni cikin waɗanda za ka ce ta kaza da kaza bayan mutum ya mutu wannan bai halatta ba kuma shirka ne wanda gun wanda za ka roƙa shi ne allah ya allah ka sa ni cikin waɗanda za a cece su ran tashin alkiyama musamman ka samu ceton manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne sharuɗan za mu zo mu ƙara jin bayani a kansu shine malamin yake ce mana ma dalilul imani bi shafa'ati menene dalili akan imani da shafa'a ceto wa mimman takunu daga wa ake samun ceto wali man takunu kuma wane ne ake wace ake ceta din ma'ana waye mai yi kuma wa ake ceton wa mata takunu kuma yaushe take zama ma'ana yaushe ne ake yin ceto aljawab a wajen amsa malam ya qad athbata Allah azza wa jalla shafa'ata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ceto fi kitabihi a cikin littafinsa fi mawadi'a kathiratin a wurare daban-daban da yawa me yasa malamin ya faɗi wannan kamar da na gaya mana duk inda muka ji malamin nan ya faɗi wani abu ishara ce zuwa ga ko in ka dube shi za ga martani ne ga wasu mutane da aka taba samu sun yi inkarin wannan ceton tabbatar da ceto dogaro da dalilai na ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙidar mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi can a baya da kuma har zuwa yau an samu ƙungiyoyi wasu ƙungiyoyi da suka ɓantare daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma gefe suka rabu da sauran al'umma a wasu abubuwa to a babin ceto ma akwai waɗanda ba su yarda da shi ba manya-manyan waɗanda suka fara wannan abu ƙungiya biyu khawarijawa da kuma mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa dama a babin imani su ake ce ma alwa'idiyatu ai kun taɓa ji mun faɗa alwa'idiyya in an ce alwa'idiyya su ne masu rinjayar da nasoshi na barazana da narkon azaba a cikin alkur'ani ko a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su rufe idansu su makalkale ma waɗannan nasoshin ba sa kallon nasoshi da suke magana alkawari da alheri da kuma shigar da mutum aljanna ai a cikin alkur'ani abubuwa biyu muke gani galibi dangane da abin da za a yi na azaba ko cin samun rahama ko akwai ayoyi da za ka ga Allah maɗaukaki ne mana magana akan wanda abu kaza zai samu alheri kaza zai shiga aljanna har da bayanin me za a samu a gidan aljanna din ga shi nan ƙoramu na gudana ƙarƙashin gidajen aljanna ga matan aljanna ga abubuwa dai da yawa da Allah ya siffanta mana wannan ayoyin su ake ce ma ayatul wa'adi mun san wa'adi in an ce wa'adi ana nufin alkawarin alheri yawwa suna nan da yawa birjik a cikin alkur'ani ayoyi da dama Allah ya ce wanda ya kaza za a sa shi a aljanna za a yi masa kaza za a bashi kaza har adadin matan aljanna zaka je ana faɗa wanda ya samu kaza zai samu kaza ko gidaje daban-daban kuma a ciki akwai kofi ga abin nan ga matasai ga shimfiɗu da sauransu duk a cikin alkurani Allah mu ya bamu labari ko to in ka tashi bayani sai ka ce wannan sunan su ayatul me ayatul wa'adi wa'adi shine alkawarin alheri yawwa akwai kuma ayoyi da zaka ji ana cewa wanda ya abu kaza na laifi za a sashi a wuta za a yi kaza za a kona shi kamar wannan mu karanta inna lidina kafaru bi na ko sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha yawwa wannan ita ita kuma tana gefen me ayoyin da ake ce ma ayatul wa'idi bambancin da wa'ad da wa'id shine ya'un da aka kara tsakanin ainun da dalun yawwa alƙawarin alheri shine alwa'ad alƙawari kuma na azaba shine ake ce ma alwa'idu mun fahimci wannan to a cikin alkur'ani tun da akwai waɗannan sai aka samu irin waɗancan khawarijawa su dama fahimtar su dangane da imani cewa suka yi ai mutum mai imani shine wanda baya saban Allah kwata-kwata kwata-kwata mutum ba zai saba Allah ba suka ce imani wani abu ne guda ɗaya haka a dunkule kamar zare ne in yana cikin jikin mutum in aka kama shi aka zaro shi ai ya fita bai bar komai ba ko to haka suka ce imani yake saboda su a gunsu ayyuka da muke aikatawa da sallah da azumi da zakka duk ba sa cikin imani imani abu ɗaya ne kawai gaskatawa ce a zuci in aka ce baka da ita to ka zama kafiri shi yasa suka ce wanda ya zina daga ran da ya zina nan kafiri ne kawai ya fita daga addinin musulunci sai ya sake la ilaha illallah ya dawo ya sake komai wanda ya sha giya haka shi ma kafiri ne wannan ita ce aqidarwa khawarijawa don haka shi yasa sai suka kalli waɗannan ayoyi da ake maganar azaba da za a yi wa mutum suka ce ai shikenan tunda ko wannan abun haka ne Allah ne ya ce duk wanda ya kaza zai sa shi a wuta ko to su a su wajibi ne akan Allah ya zartar da alkawarinsa tunda ya faɗa gila wani zai ce ya haka yauwa su suna wajen mu'amala su da Allah suna yi ne gwargwadon su suna cewa ai Allah tun da ya ce zai yi kaza to haramun ne ya fasa bai yi ba da su da mu'tazilawa haka suke suna dorawa Allah dokoki wajibi Allah ya yi abin da fi dacewa shi yasa suke cewa wannan halittar da muke gani Allah ba zai iya fiye da ita ba saboda wajibi ne a kansa yi abin da yake fi kyau don haka tun da kuka ga wannan ya yi to iya abin da zai iya kenan haka su suke cewa fa don haka sai suka ce idan ya ce maka za a shigar da wane wuta saboda ya yi laifi to babu abin da zai sa a fasa sun manta da ayoyin za a gafarta sun manta da ayoyin in aka je ga Allah babu shirka ko wa firu ma duna zalika liman yasha nan duk ba ruwansu da ita yawwa sai su ce kawai kamar misali ai mun sha ba da misali da ayan nan ta suratul nisa'i ko innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga wani ai ba kafirci bane wanda ya ci waɗanda suke cin dukiyoyin marayu to ba abin da suke ci a cikunansu illa wuta kuma za a sa su a cikin wutar jahannama mai kona haka Allah ya ce to sai suka ce haramun ne Allah ya fasa wannan duk mutumin da ya ci dukiyar maraya to ya aikata babban zunubin da dole Allah ya jefa shi a wuta ba za a fasa ba ba zancen Allah ya gafarta to tun da wannan ne sai suka ɗauki cewa ashe kenan duk wanda ya cancanci wannan abin da aka faɗi in mutum ya yi shi a duniya za a shigar da shi wuta to ba zancen wani ya zo ya cece shi kun fahimci abin to daga wannan maganan ne suka suka ce ai babu babu zancen ceto a lahira zancen wani ya zo ya ce ya Allah a fito da wane babu su kawai in mutum ya shiga wuta to ya shiga har abu da ba zancen fita ina fata kun fahimci abin to wannan su ake ce ma alwa'idiya su ne masu inkarin wannan abin da ake ce ma ceto kuma har zuwa zamanin nan namu ai akwai waɗanda suke faɗa misali irin masu aƙida da ake ce ma yan alƙur'aniyun ko waɗanda ba ruwansu da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kawai sai Qur'ani hmm. shekaru wajen ashirin da wasu abubuwa da suka gabata abun ya dan fara yaduwa har ana zancen irin su annabi Isa ba zai dawo ba babu ceto da sauransu har wasu malamai sun fara ruduwa da wannan abu Allah madaukaki ya tsare yawwa to amma har zuwa yanzu in ka samu masu wannan akidun ba ruwansu da hadisai din suna nan kan wannan ba zancen tashin kiyama ai ba zancen ah, wato ceto hatta azabar kabari mutazila duk ba su yadda da ita sun ce wai hadithan da suka zo hadithai ne a hajj da ba su yadda ba bayan kuma hadithai ne mutawatirai hmm. to Allah dai madauki ya kyauta abinda su kuma sannan har yanzu suna cewa ai duk zancen qur'ani ba inda aka yi zancen wato ceton nan sai kore sai ta hanyar korewa alhali ko sun manta akwai ayoyi da dama da Allah madauki ya tabbatar da magana kamar wannan ayar farko da zamu faɗa da zamu karanta kai to shine malamin yake gawo cewa Allah madauki ya ambaci ceto a wurare da yawa a cikin alkur'ani bi faƙilatin ya ce da ƙaidi kaidi kaidi mai nauyi kaidi mai in an ce kaidi ana nufin kamar sharuɗa masu nauyi yau akwai ba haka kawai ceton yake kasancewa ba a'a akwai sharuɗa masu nauyi kafin mutum ya samu ceto wa na ta'ala har yanzu Allah madauki ya bamu labari annaha milkun lahu mallaka ce tasa shi ceton nan na Allah ne ba na wani mutum bane ba na wani malamin ka bane ba na wani mala'ika ko annabi ba babu annabi babu mala'ikan da ya mallaki ceto ceto gaba ɗaya na Allah ne kaga ballanta na wani malami yawwa Allah din shine ke sha'insa farko ya ce a yi ceton kuma sai a zo a yi a laisa ahadin fiha shay'un babu wani mutum da yake da wani abu a cikin ceto yace yana da dama shi zai zaɓi waɗanda zai yi ko mabiyansa ko magoya bayansa waɗanda suka yi masa ikilasi a duniya a'a allah ne mai komai da kowa don haka ceto yana cikin abin da babu mai ikon yinsa sai da izinin allah faƙala ta'ala allah maɗauki ya ce lillahi shafa'atu jami'an ƙul ka ce lillahi shafa'atu jami'an ceto baki ɗayansa lillahi na allah ne kaga tun ya ce jami'an dinnan to babu wani nau'in ceto da zai fita kaga ballantana a ce an kakkasa shi ai akwai nasuwa ne akwai nasuwa ne wanda aka ce na Allah ne ana nufin wani ne na musamman sannan sauran kuma za a samu wata kofa da wani ma zai samu nasa a'a ceto gaba ɗayansa na Allah ne kaga wannan ya na farko kafin mu je ga komai wannan raddi ne ga duk waɗanda suke inkarin ma ceton tukuna tunda ne na farko Allah ya tabbatar mana akwai ceto kuma ba sigan nafi bane sigan isbati ne yawwa ya tabbatar da cewa akwai ceto fa amma mata ta kunu amma dangane da yaushe ceto ke kasancewa yaushe ake yin ceto ya ce fa na azza wa jalla to Allah maɗauki ya bamu labari annaha la takunu illa bi iznihi cewa ceton nan baya kasancewa sai da izininsa kama ƙala ta'ala kamar da Allah yake cewa man zallazi inda hu illa bi iznihi wane ne wanda ai malamai suna cewa abin da ake nufi shine la ahada babu wanda yashfa'u zai yi ceto inda hu a wurin Allah illa bi iznihi sai da izinin shi Allah subhanahu wataala Ha, nan zamirin yana koma zuwa ga Allah ne mun fahimci abin yawwa ma'ana babu mai yin ceto a gaban Allah sai da iznin Allah a wata ayar kuma yana cewa ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto kun ganin shafi'un shine nake gaya mana dazu shafi' ya zo fa'il bi ma'ana fa'il hmm. a larabci waɗanda suka karanta sarfu sun sani akwai ana cewa wannan ya zo a babun fa'il amma ma'anansa fa'il akwai kuma inda yake zuwa fa'il bi ma'ana maf'ul hmm. kamar misali in an ce qatil qatil ala wazni fa'il amma ma'anarsa abin nan maf'uli ne ma'ana wanda aka kashe amma inda Allah madauki ke cewa misali la asima ma illa amin amrillahi illa man rahib kaga nan shi kuma asim ya zo da sigar fa'il amma ma'anarsa maf'ul hmm. mun fahimci wannan shi kuma wanda ke babin larabci ne mu kyale shi ma min shafi'in babu mai ceto illa min ba'di iznihi sai bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wata ayar yana cewa wa kam min malakin fis samawati mala'iku nawa ne a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'an waɗanda cetonsu ba zai wadatar da komai ba duk kun ga a wannan magana Allah fa yana tabbatar da ashe ana yin ceton ko amma ceton waɗannan ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya ba da izini gawa liman ya sha'u wa yarda ga wanda ya so kuma yarda da shi kaga wannan nasi ne kuru-kuru cewa lalle ashe mala'iku suna yin ceto kuma amma fa sai da izinin ubangiji duba fa ku gani wannan mala'iku ne wanda Allah maɗauki ba mu labari la ya asuna Allah ma amarahum ko hmm? la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba wa Allah abin da ya ba su na umarni kuma suna aikata duk abin da ya sa su su ba su san saban Allah ba gaba ɗaya ba su san shi ba in Allah ya ce ku yi kaza kawai take za su yi to amma Allah ya bamu labari gashi kuru-kuru mun karanta cewa ran tashin alkiyama da za su zo su yi ceto su ware wasu mutane su ce waɗannan a fidda su daga wutar jahannama a kai su aljanna ba da izinin Allah ba Allah ba zai karba ba wannan duka fa ba su san zancen sabo ba to ina ga wanda yake yi sabo ballantana ma kila wani ma bai kai wannan matsayin ba a gun Allah subhanahu ta'ala kun ga ashe kenan ceto na Allah ne kuma a gunsa shi kadai ake nema ba a zuwa kabarin wani komai girman da ake gani nasa a addini a rayuwar nan a ce mai waliyin Allah ne salihin bawan Allah ne ko annabi a ce yawa ne na cikin kabarin nan ka taimaka ka cece mu sai dai ka roƙi Allah ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za a cece su don tashin kiyama mm. mun fahimci wannan yawa sai kuma ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba zai amfani ba inda hu a wurin Allah illa liman adina lahu sai ga wanda Allah maɗaukaki ya bada izini gare shi waccan magana da na fara gaya mana ɗazu cewa masu inkarin ceto suna cewa ai lafazin ceton a cikin alkur'ani ya zo ne da nafiyu cewa ake man zallazi ya shafa ai babu wanda zai ceto illa duk durare da yawa gashi ma min shafi in babu wani mai ceto wa kan min malakin fi samawati la tuguni kaga ai kamar korewa ake to amma korewar me ya biyo bayanta isbati ne ko ba haka ba Yau, isbatin ma kuma ta surar da tafi karfi ai mun taba wannan zancen shi ma duk abin da kake so ka tabbatar da shi in ka kore sannan ka tabbatar ya fi ƙarfin tabbata ko kamar la ilaha illallah in ka ce la ilaha me ka ce babu abin da ya cancanta a bauta masa to amma da ka ce illallahu sai ma'anar tafi tabbata cewa ashe babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah da mutum zai zo ya ce <clears throat> Allahu huwal ma'budu mun taɓa wannan misali ko ka ce Allahu huwal ma'abudu. Allah shine abun bauta kawai a ce larabcin haka faɗe shi in ka faɗi wannan kalmar a cikin jumlar ko a cikin wannan eh a cikin wannan jumlar akwai abin da ke hana a samu wani abun bauta din babu in ka ce Allahu huwal ma'budu za a iya atafi a kai a kawo wawon a ce wa fulanun aidan ma'abudu yauwa amma idan ka zo ka ce la ilaha babu abin da za a bautawa sai ka ce illallahu to komai ya fita ya bar Allah shi kadai mun fahimci abin don haka wannan sigogin mu'tazilawa da khawarija suke amfani da su kuskure ne ba su fahimci larabci bane ko in ce ganganci ne da bin hawa in ba haka ba abinda Allah maɗauki faɗa cewa babu mai yin kaza sai da kaza ashe kenan in an samu kaza din nan wancan abin ya tabbata da ai don haka waɗannan ayoyi ba sa taimakawa mazhabar su ta inkarin ceto Allah taimake mu Allah ya sa mu cikin dukkan mu gaba ɗayan mu ya sa mu cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su yace wa amma mimman takunu amma dangane da wane ne mai yin ceto daga gunwa ake samun ceto kenan fa kama akhbarana ta'ala to kamar da Allah madauke ba mu labari ne annaha la takunu illa min ba'di idnihi cewa ba ta kasancewa sai daga sa ma'ana kenan kaga tun farkonta da karshen ta daga Allah ma take tukuna Allah ne mai ba da izini ai akhbarana ya kuma ba mu labari aidan annahu cewa shi la ya'zanu illa li awliya'ihi baya ba da izini sai ga waliyansa nan waliyan yana nufin masoyansa waɗanda shi ma yake son su sawa'un a cikin salihan bayi ko a cikin annabawa ko a cikin manzanni ko kuma a cikin mala'iku nan almala'ika wal rusul wal anbiya was salihun duk sun shiga cikin wannan ma'anar auliya'u mun fahimci abin yawwa a shine sai ce li auliya'ihi al murtadaina al akhyar almurtadaina yake ba almurtadina ba in ce murtadin ka sa shi ismu fa'il almurtadaina kamar yaji almustafaina al kamar da ya faɗa cikin suratu sad yawwa haka ake karantawa domin jam'i ne na ismu maf'ul waɗanda waɗanda Allah maɗaukaki ya yarda da su mun fahimci abin yawwa al kuma zababbu kama kala ta'ala kamar da Allah maɗaukaki ke cewa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman ba za su yi magana ba ba mai cewa uffan illa man azina lahur rahman sai wanda Allah maɗaukaki ya ba shi izini wa ƙala sawaban kuma in ya buɗe bakinsa zai magana zai faɗi abin da ke daidai shi ne ma'anar wa ƙala sawaban wa ƙala har yanzu Allah maɗauki ya ce la yamliku na shafa'ata basu su mallaki ceto ba yana zancen waɗanda kafirai suke bauta musu gumakan kafirai waɗanda suke bauta musu to dukkaninsu babu ɗaya da ya mallaki ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahdan sai wanda ya riƙe alƙawari a wurin ubangiji wannan shine wanda ya imani da Allah ya ɗauki wannan alƙawari na la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya aiki da shi a rayuwarsa banda shi babu wanda yake da ceto shi ma kuma sai da izinin Allah mun fahimci wannan ko wa amma liman takunu amma wa za a ceta ma'ana in mun zo maganar ai tambaya waye zai samu ceton fa akhbarana to Allah madauki ya ba mu labari annahu la ya'zanu an yashfa'a illa liman irtada Allah ba zai bada izinin a ceci wani ba sai wanda shi Allah ya yarda da shi kaga ta nan zaka fahimci zancen nan na farko mun koma kansa qul lillahi shafa'atu me jami'an yawa ba wani wanda yake da kofar ya tattaro ko ya sa wasu magoya bansa a aljihu koye ɓoye kamar da wasu suke tsammani har ma ya wuce ya shiga da su aljanna wai ba a gani ba hmm. ko kuma kawai daga ya gansu zai ce a kawai a ce su zo su shiga wannan ba ko a duniya ba haka ake ba ko ba haka bane a duniya kawai a gaban masu shugabanci ba a yin wannan akwai masu tsaro da za su tsare su hana wannan abu mutum ya cuci wani ya kawo wanda ba a yadda ya shigar da shi ba ya shigar da shi ai cuta ce ko to ko a duniya ba a yadda ba ballantana gaban alimul gaibi wa shahadati yana gani kuma wancan bai bauta masa ba wani ya zo ya lullube saboda shi ya bauta masa a duniya sai jawo shi sai tura shi a shiga inda ba mai shiga sai wanda Allah ya da shi wannan ba yi yiwa hmm, Allah ba a yaudararsa Allah kiyaye to shine sai ke cewa ah, kama kala ta'ala kamar yadda Allah madauki yace ce wala yashfa'una illa liman irtada su masu ceton ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi kaga kenan gefe biyun na farko abubuwa uku kai farko zancen aicetan babu shi sai Allah ya ce ai na biyu waye zai yi sai wanda Allah ya da shi na uku wanda za a ceta duk sai wanda Allah ya da shi haka dan me zaka bata lokaci zaka nemi agun wani ashe kenan in mutum na da basira tun a duniya ya nemi Allah ya sa shi a cikin waɗanda za a ceta hmm. Allah <clears throat> ya sa mu cikin waɗanda za a cece mu hmm. sannan yau yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawlan a ranan nan ceto ba zai amfani ba illa man azina lahur rahman sai ga wanda Allah mai rahama ya ba da izini a cece shi wa radiya lahu qawlan kuma Allah ya yarda da zancensa ma'ana ya zama cewa yana cikin masu maganganun da Allah ya yarda da maganganunsu yana cikin masu faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah tare da imani da kuma aiki da ita to kaga yayi maganar da Allah ya yarda da ita kuma Allah zai bashi sakamako akai wa huwa subhanahu la yartadi illa ahla at-tauhid wal ikhlasi Allah kuwa baya yarda da kowa sai masu tauhidi da ikhlasi Allah subhanahu ta'ala baya yarda da kowa sai wanda ya masa ikhlasi ko a duniya yanzu kowa ai yana son iya wanda yake son sa ne in kana son mutum sai aka zo aka baka labari cewa ai ajiye yana cewa kaza a kanka zaka ji kimarsa ta ragu a zuciyarka ko ba haka bane to wannan dan adam fa kenan kowa yana so a yi masa ikhlasin nan babu dan adam inda za ga yana sha'awar a yi masa shirka a wani abu sawa'un a bangaren shugabanci a bangaren rayuwa bangaren yanzu ku ɗauki abin da sau da yawa mukan cuci mata da yawa a kai mu maza nake nufi harkar magana kishin nan ɗabi'a ce allah maɗaukaki ya sa musu wannan kishi amma kuma yana da kyau mu kalli cewa wallahi mata suna da haƙuri ba na wasa ba amma za ka yi wannan adalcin ne kawai in ka ɗauki kanka wata ran ka sa a matsayin mace ka tuno yadda suke ji yadda mace take ji wajen abin da muke cewa a yi shayarin din miji ko ba shayarin ba ne ko ka gani mata biyu mijinsu ɗaya kai yanzu ka kaddara a ce kai ne ko <laughs> eh, wannan misalin yana taimakawa mutum ya fahimci abu sosai duk mutumin da yake son ya yi adalci to lahi ka ɗauki kanka ka sa a makofin wanda ake zalunta ka ji abin da ake ji sai ka ji cewa lalle za ka ji abin nan ba daɗi bari ka yi adalci yanzu ka kaddara cewa ga matarka a gida ita ma ita ma ita kaɗai ce sai a ce kun raba ku biyu kai ka zo da daddare wani zai zo da safe <laughs> kaga wani abu ne da ba za ka iya haƙuri a kansa ba yauwa za ka ga cewa sai dai kawai inda ranka ya ƙare za ka zare takobi kawai ka ga ba mutum ba za ka iya haƙuri ba to amma mata fa ku duba yadda suke haƙuri da wannan abu yauwa ka shiga wancan ɗakin tana ji za ka shiga wancan ɗakin ba gunta ba gobe hmm? kaga akwai damuwa to ina ba da misali ne don ga girman yadda duk abin da ake ce ma shirka to dan adam baya sha'awarsa to dan me za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala hmm? shi ya halitta shi kadai shi ya sama shi ya zubo ruwa ba ka nan da ya samar da kai kuma sai ka je ka ɗauki bukatunka da ba mai iya su sai shi sai ka je ka kai su gun wani ka ce wani ya baka lafiya hmm? wani ya baka arziki ka je ka durkusa ko a gaban kabari ko a gindin wata kuka ko wata tsamiya ko wani mutum ko aljani ka koma duk ka manta ubangiji shi ke yin kaza kaga wannan mai kai ai ka haɗa allah maɗaukaki da wani abu to shi yasa al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada aghyaru min Allah babu wanda yake ya kai Allah kishi aghyar nan daga daga ghaira sau da yawa muna faɗi gira ba gira ba ce gaira ake cewa yau domin asalin abun ai daga gairu ne wani wanda ba kai ba daga nan asalin kalmar take da haka sunan abun a larabci gaira shine kishi to babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala kishi shi yasa yake kishin ya ga ana saba masa ya ce ya ga doka a yi kaza a bar kaza sai ga kuma ana kin abu kaza da ya ce a kuma ana aikata abu kaza da ya ce kada a yi wannan abun yana sa Allah maɗaukaki yana kishin me zai sa wannan dan adam ya je wannan abu wannan fa azancan ma sura ta haram kenan to ballantana mutum ya ɗauki ibadarsa gaba ɗaya ya kai wani wanda ba Allah ba to Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana kaga ashe kenan Allah madaukaki ba zalunci yayi ba in ya ce ya hana a ceci wani ya kuma hana wani shi ma ya ceto sai wanda shi ya yarda da shi ya yadda da kaulinsa na la ilaha illallah ya yarda da aikinsa a duniya as'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum to shine shi wa huwa subhanahu la yartadi illa ahli tauhidi wal ikhlas wallahi sai wanda suka yi masa ikhlasi ya zama har zuciyarsu ba komai sai abinda Allah madaukaki ya yarda da shi ina tana mana dangane da ikhlasi maganar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mutum ya kokari ya saba da wannan addu'ar tana da muhimmanci ka rika yin ta lokaci lokaci ko in ce ko yaushe sau da umar yana wannan addu'a allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin minha shay'an wannan addu'ar in ka haddace ta ka rika tana taimaka maka wajen ikhlasi ya zama cewa duk abin da za ka yi ka tuno Allah kuma Allah shi kaɗai kada ka kyamaci abu kada ka so shi sai saboda Allah ya ce a kyamace shi ko ya ce a so shi kada ka yi abin dan wai tsoron wani zai soke ka ga hanyar daidai ka kibinta kawai saboda kana tsoron wani zai zarge ka ya ce me yasa wani koyi kaza ka manta ka tuna ran da Allah maɗauki zai tsaye da kai a gabansa ba zai tambaye ka wani ba zai tambaye ka kai tsakaninka da shi alakar ku alkawarin da ka karba cewa za ka zo duniya ka bauta masa kayi ko baka yi ba kaga a ranar nan ba za ka tuno wani ya zo ya kare ka ba mm, to Allah maɗauki ya ba mu wannan ma'ana ta shiga zuciyarmu sosai isi wa amma ghairuhu amma waɗanda ba masu tauhidi da ikhlasi ba faƙala ta'ala sai Allah maɗauki yake cewa mali zalimina min hamimin wala shafi'in yuta'u su azzalimai ba su da wani hamim masoyi wanda suke son sa yake son su da zai zo ya kare su daga azaba wala shafi'in haka nan ba su da maceci da zai zo ya cece su yuta'u wanda ake masa da'a babu ko an yi masa da'a nan a duniya to a lahira babu wannan da'a ta kare domin rana ce da ba mai wani iko komai sai Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa qala ta'ala anhum har yanzu Allah madauki dangane da su yana cewa famala min shafi'in haka zaka ji suna cewa famala namin min shafi'in ba mu da wani mai ceto da zai cece mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki kuma wanda muke san da kauna da soyayya tsakaninmu da shi wa qala ta'ala fihim har yanzu yana cewa dangane da su famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba mu mu'tazilawa da khawarija suna riko suna riko da wannan su ce ai gashi nan Allah ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in ce ai ceton masu ceto ba zai amfane su ba malamai suka ce musu ai na farko ya kamata ku gane ai sai da aka ce akwai shafa'ar akwai kuma shafi'in ɗin ko yauwa wasu mutane ne aka ce ceton masu ceton ba zai musu amfani ba yau don haka ba a nufin kuma kowa da kowa ashe in aka yi nafi khas la yastalzimu an nafi al'am mun ko ai mun karanta kusa wata ka'ida kusa da kwanakin nan akan wannan dan an ce an hana musa yau darasin mu ne na umda ko akan kiyasi raddin da aka yi wa ibnu hazmin akan kiyasi cewa wannan in an inkarin kiyasi nau'i ɗaya na kiyasi ba nufin kuma duk kiyasi ba daidai ba ne to haka nan nan ma don an ce waɗannan kafirai ne ceto ba zai musu amfani ba idan masu ceto sun ƙoƙarin su cece su to baya nufin kuma cewa kwata-kwata duniya kowa ba zai samu ceto ba mun gane zancen yawwa sannan sai Allah subhanahu wataala yake yawa mai littafin ke cewa waqad akhbarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari annahu utiya shafa'a cewa an ba shi ceto wannan ya zo a cikin hadithin u'titu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba a ba da su ba ga kowa kafin ni wasu abu yana daga cikin khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ai ya faɗa an ba shi ceto daga cikinsu akwai taimama kafin wannan al'ummar babu wata al'umma da aka ce su yi taimama ko an rasa ruwa dole a jira sai an samu ai tsarki yawwa da kuma cin ganima da al'ummomin baya in aka yi yaƙi aka samu dukiyar abokan gaba ba rarraba ta ake ba zuwa ake a samu wuri sai a aje ta sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye shi ne alamar Allah ya karba da haka suke yawwa amma da zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa ya ci ganima shi kansa da bakinsa kuma al'ummarsa ma su iya ci aka haramta masa zakka amin sha wannan zancen ko annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne ya ci zakka haramun haka Allah ya haramta masa saboda me kamar da ya gaya mana cewa ai zakka ausakhun nasi ce kazantar mutane ce guntun abin da mutane ne ba sa so aka ce su ɗiba su bayar amma gani ma fa da karfi da izza da daraja da mutunci aka samu ta mun fahimci wannan kuma sannan zakka daga wa take daga musulmi saboda Allah ya tsarkake annabinsa da'awarsa ta karɓu sai aka sa shi yadda mutane ba za su ba shi abinsu kamar wata tara koyaushe su miƙa masa yana ci suna kallonsa ba sai wasu su tsammanin cewa domin wannan ya zo da addini shi yasa Allah maɗauki cikin hikimar haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakka saboda da'awarsa ta karbu sai ya hana shi amma in aka bashi kyauta ta kashin kai wanda mutum ya ga dama ya bashi yayi sai hadiya to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin hadiya wannan kuma tana kyautata alaka tana sa zumunci tana sa kaunar juna wannan kuma suna cikin mabadi din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya tabbatar da su hmm. to mu ci gaba har yanzu sai ce thumma akhbara annahu ya'ti sannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ya'ti fayasjud zai zo yayi sujada tahtal arshi a karkashin al'arshi. arshi wa yahmada rabbahu kuma ya gode wa ubangijinsa ya ba masa bi mahamida da wasu abubuwan yabo kalmomin yabo wanda yake yu'allimuhu iyyaha a ranar ne Allah zai koya masa zai gaya masa kalmomin da zai bauta zai loke shi da su ku ku wannan yana zancen hadisin a shafaatul uzma gashi nan zai zo mana in ya zo bayanin anwa'u shafa'a babbar ceto babban ceto da ya fi kowane ceto shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi na a roƙi ubangiji ya yi hisabi bayan mutane an tara su hankali ya tashi ya dugunzuma an matso da rana kusa kowa guminsa ya kawo masa wajen wuya gumin jiki sawa'un nasa shi kadai ko na jama'a baki ɗaya an haɗu wuri guda allah maɗaukaki mutane za su shiga cikin wannan yanayi na tashin hankali da damuwa to za su rasa yadda za su za su roƙi annabawa su zo su yi wato abin nan su zo su yi ceto su roƙi ubangiji domin a hisabi kun san dai dogon hadisin za su je gun annabi adam su dawo gun annabi nuhu ibrahim ah, musa isa da ƙarshe sai zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai zo nan fa yasjudu tahtal arshi sai su sujada a ƙarƙashin al'arshi wa yahmadu rabbahu kuma ya roƙi ubangijinsa ya yaba masa shine yahmad in an ce yahmad alhamdu asalin kalmar alhamdu ma'anarta yabo ba kawai godiya ba yawa yabo shine sana'i zai yaba masa kuma da wasu kalmomi bai san su ba a duniya duba fagoni wane ne mai wannan roƙon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma gashi zai zo gaban ubangiji abinda zai roƙi Allah da shi sai a ranar za a koya masa a ce ka kace kaza ka ce allahumma kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan kalmomin da su za a amfani a buɗe kofar kuma an hisabi sannan a ci gaba kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake tsakanin su da ubangiji wane ne kuma zai bugi kirji ya ce shi a gaban ubangiji zai iya komai ko ya ce shi da ganin damansa za a sa wanda ya so cikin aljanna hmm? ko ya ce shi ma ya kai matsayin ubangiji ko ya ce yana da wani tasarrufi a sama ko shi ke zubo da ruwa ko shi ya halicci ko shi ya turo annabawa babu mai wannan abun banda Allah subhanahu wa ta'ala yau wato shi yasa sai ya ce yu'allimuhu iyyaha la yabda'u bi shafa'ati awwalan ba wai kawai in yazo zai fara ceton bane a'a shine ma'anan la yabda'u bi shafa'ati awwalan sai yayi wancan sujadar kuma an koya masa abin da zai roki Allah da shi hatta yuqala har yana cikin yaban yana yaban yana yaban yana yaban sai Allah maɗaukaki ya ce irfa ra'sak daga kanka hmm. wa qul ka faɗi abin da kake so ka faɗa yusma za a ji wasal kuma ka roƙi abin da kake so ka roƙa tu'ta za a baka shi washfa ka nemi ceto tushaffa za a karɓi cetonka kun waɗannan kalmomi yadda suka zo da irin wannan siga da siga fi abin nan umarni da kuma jawabinsa shi yasa duk suka zama majzuma yawa irfa ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa washfa tushaffa hmm, to sai fa an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma ko wannan ya isa nuna mana wallahi babu wani mai iko akan Allah domin Allah fa bai halicci wanda ya kai wannan bawan Allah daraja ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya halitta ba wanda ya kai shi daraja amma ku duba ku ga sai ya zo ya wannan roƙon ya yi ibada ya kaskantar da kansa ya risina ya yi sujada ya roƙi Allah kalmomin ma ba shi da su sai an ba shi a ranar sannan kuma a ba shi izini ya yi wannan ceto kun ga ashe kenan komai daga farkonsa har ƙarshe daga wa yake daga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Allah ƙara mana ƙarfin tauhidi a zuciya ثم أخبر سنن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبام لباري أنه لا يشفع في جميع min ahli tauhidi daf'atan wahidatan cewa ba zai yi ceton masu sabo daga cikin masu tauhidi waɗanda suka mutu suna sabo amma fa suna da tauhidi ba zai yi ceton ne daf'atan wahida lokaci guda ba yawwa ba lokaci guda zai yi ba bal kala abin da ya ce shine haddu li haddan sai a yi min wata iyaka sai a ce daga can zuwa can shi Allah subhanahu ta'ala ya wato haduwar da za mu yi ran tashin alkiyama gaban ubangiji ya san inda za a ce in aka zo tamyizi ya san inda kowa zai tsaya da aka ba wai magana ce ta kowa da shi da abokinsa za su tsaya ba a hatta inda za mu tsaya din Allah ya san inda kowa zai tsaya tunda iyakan cewa za a sai ce daga nan zuwa nan kaga idan ku daga nan zuwa nan ne ba zancen ashe kenan wani yana can ya tsallaka a ɗauko shi a dawo da shi nan a tsayuwar kanta dama ba shi ke gaya mana wamtazu yawma ayyuhal mujrimu me ma'anan zu ku ayyuhal mujrimuna imtazu ku bayyana ku koma gefe daban a san inda kuke don haka ga kenan ashe shi yasa malamai suke cewa shi kansa hisabi da Allah madaukaki zai yi ba wai dan bai san masu laifin da masu kirkin bane ne ya san su haka zai bada umarni kuma a tsaya haka amma babban abin da ke cikin yin hisabi shine nuna mana adalcin Allah Allah baya hukunci kan mutane sai da adalci cewa a zo a tsaye da kai kai kai ne kai kaza rana kaza rana kaza mutum ya ce a'a a bincika a kwakwalo a tabbatar masa yayi <clears throat> sannan kuma sai a yi hukunci ba wai saboda Allah bai sani ba hakanan kuma takaddu da ya ce mala'iku su rubuta duk ba saboda bai sani bane shi yasa ai za ku ga a hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari ya aiko mala'iku ƙasa ko suna zuwa su sheji mutane a sallar asubahi su sheje su kuma su sheje su a sallar la'asar ko in suka koma me yake cewa Allah zai tambaye su me kuka bar bayina suna yi ai akwai lafazin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamu bima kanu yaf'alun ko ya fi mala'ikun sanin abin da bayin suke amma duk da haka zai tambaye su da haka magana ce ta kafa hujja akan mutum hatta shi hisabi <clears throat> da kuma sauran abubuwan da za su zo baya to Allah ya samu dace to sai ce fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhumul jannata sai in shigar da su aljanna ma'ana sai in roki Allah <clears throat> a sa su a aljanna kuma sai a sa su thumma yarji'u sannan sai ya komo fayasjudu ya sake sujada kazalika fayu yuhaddu lahu haddan sai a sake ɗeba masa a ce daga nan zuwa nan ila akhir hadithin shafa'a har zuwa ƙarshen hadithin ceto haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceton ba lokaci guda za a guda za a ce duk aje a shiga ba in yi sujada yayi roko yayi roko yayi roko ya yabi Allah madauki sai ce tashi nema sai ya nema kuma sai a kwashi wasu sai a tafi mun fahimci abin hmm. to Allah ya samu dace wa qala lahu abu hurairata abu hurairah radiyallahu anhu ya ce da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'atika wata ran haka kawai abu da sai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa ya rasulullahi a cikin mutane wane ne ya fi samun sa'ada ya fi samun sa'a da cetonka waye zai fi ribata ya kuma samu cetonka kala sai ya ce man kala <clears throat> duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah khalisan min kalbi amma kuma ya faɗe ta da tsantsar ikhlasi daga can-can tsatsan zuciyarsa ma'ana babu wani munafunci a zuciyarsa da ya faɗi kalmar la ilaha illallah nan da gaske yake wato ya yadda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wataala to duk mutumin da ya faɗi wannan kalmar da wannan niyyar a zuciya to ya fi kowa samun sa'ar ya rabanta da ko ya rabauta da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa dukkan mu zama cikin waɗanda za su samu wannan sa'ada tambaya ta gaba yace kam anwa'i shafa'a kam anwa'u shafa'a wa ma a'zamuha kam anwa'u shafa'a wa ma a'zamuha na'am أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المأمون الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك أن الناس إذا ضاق بهم المواقف إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم الأرق التمسوا الشفاء في أن يفصل الله يفصل أن يفصل الله بأن يفصل الله بينهم ويأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينهوا إلى أن ين إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا مفصل مفصلا مفصل جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما طيب يكفي yace kam anwa'u shafa'ati ceton nan shin iri ɗaya ne ko ko nau'i daban-daban ne in kuma nau'i daban-daban ne guda nawa ne sannan kuma a cikinsu nau'i daban-daban din wanne ne mafi girma to kafin ya gaya mana guda nawa ne tunda shi harkar abin da ya shafi addada abubuwa a cikin lissafin ilimi a ce abu kaza guda kaza ne galibi matsaloli ne na istihadi idan ba nassi ne zo da shi akan guda kaza ba ne ya faɗi adadin shi yasa za ga malamai ba su cika tsayawa su ce nau'o'in shafa'a guda kaza ba ne amma galibi sukan tsaya akan guda takwas yawwa to amma nan bai faɗa ba saboda shi ita harka ce da ta shafi gwargwadon hadithan da suka zo a wannan babi la'alla ka tsaya takwas a samu kuma wani hadithin daban ya faɗi wani nau'in daban na shafa'a ɗin hmm. to shi ne yake cewa a ha sai tafi kan maganar wace ce tafi muhimmanci da girma a cikin nau'in ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sai ce a azamuha a shafaatul uzma ita ce wato ceto mafi girma fi mawqifil qiyamati a inda aka tsaya matsaya ta ran tashin alkiyama fi an ya'ti Allah ta'ala li faslil qada da Allah madauki zai zo domin ya rabe hukunci a bayyana hukunci ai hukunci baina ibadihi tsakanin bayinsa wa hiya khassatun wannan irin ceton ya banta ne li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi sallam. yana cikin khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi babu wani mai yin wannan ceton ban da shi wa hiya al-maqamul mahmudu a fassarar da malamai suka yi na faɗin Allah maɗauki da ke cewa asa an yaba asaka rabbuka maƙaman mahmuda magana mafi inganci ita ce cewa abin da ake nufi da maƙaman mahmudan shine wannan ceton ma'ana ubangijinka ya yi kusa da ma'ana lalle zai tashe ka ranar tashin alƙiyama a maƙaman mahmudan wani matsayi abun yabo abin godewa to shine malamai suka tattauna menene gwargwadon hadisan da suka zo suka ce abin da ake nufi da makamin mahmud shine ceton da zai yi wannan babban ceton mun fahimci abin yawwa shine wa alladhi wa'adahu Allahu azza wa jalla wanda Allah madauki masa alƙawarinsa kama qala ta'ala kamar da yace asa an yaba athaka rabbuka maqaman mahmuda yace wa zalika wannan abu kuwa zai kasance ne annan nasa kasancewar mutane idza daqa bihimul mawqifu idan matsayin nan wurin tsayawa gaban ubangiji ya yi musu kunci kunci ya yi tsanani gare su wa talal maqamu kuma tsayuwar ta yi tsawo sosai an daɗe a tsaye washtaddal qalaqu kuma sannan damuwa a zuciyar mutane ta yi tsanani wa aljamahumul araqu gumi ya yi musu linzami shine aljama ya kawo musu har baki hmm. to a lokacin iltamasu shafa'a sai su nemi ceto a zo a zo a taimaka musu a fidda su daga wannan mummunan hali fi an yafsila Allahu bainahum cewa Allah ya zo fa yayi wato faslul qada'i a rarrabe tsakanin su ai hukunci fa ya'tuna sai su mutane su dunguma baki ɗaya a cikin wannan gumin a cikin wannan tashin hankalin a tsananin zafin su tafi Adam ku duba ku ga mutumin da a ran tashin alkiyama bai san ɗansa ba bai san uwa ba bai san uba ba duk yayi watsi da su kaga shine wadan Allah nuna mana hakikanin cewa a ranar nan kowa ta kansa yake yi amma an san aje a nemi ina annabi adam yake a roƙe shi zo ya roƙi Allah a hisabi kun ga misalin girman abin yawwa mutumin da mace Allah madauke ba mu labarin cewa yauma tadhhal kullu murdi'atin amma arda'at ko ranar da duk wata mai shayar da nono take watsi ta fitar harkar wato dan abin nan jaririn da take shayarwa wata tadau kullu dhati hamlin hamlaha kuma duk wata mace mai ciki za ta haifar da cikin nan ba ta bukatarsa ranar da ka ji mace ba ta sha'awar ta ga ɗanta ta riƙe shi a hannunta saboda me ranar ba tasa take ba so take ita ɗin ta tsira shi kuma ya faɗo ƙasa ta bashi ta ya sanya da zai karata kaga wannan abun in ba a lahira ba ba ka iya kwatanta misalinsa ba a duniyan nan kuma hali ne da ke nuna maka girman abin tsayuwar da za a yi wallahi ba ta wasa bace to amma duk da tashin hankalin nan za a ce to ina annabi adam ne shine baban mu gaba daya mu je mu roƙe shi ya zo ya fidda mu daga wannan yanayi kaga ashe a in damuwa ta yi damuwa to akwai kuma wani abin da za a iya yi mm, to shine sai a je gun adam thumma nuhan sai a dawo gun annabi nuhu a matsayinsa na me shine manzo na farko yawa a wannan hadithin shine babbar hujjar cewa annabi nuhu shine manzo na farko wasu mutane zaka ji suna ta musu wannan maganar ba abun musu bane nassin nassin hadisi ne yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yadda za su je gun annabi adam za su tambaye shi <clears throat> yazo ya roki ubangiji dan ayi hisabi zai ce a'a shi gaskiya yana ga a rayuwar da ya a duniya <clears throat> yayi laifuffukan da yana ga bai cancanci ya zo ya tsaya gaban ubangiji kuma ya roke shi ba ku duba ku ga annabi ne na Allah saboda me sai ya faɗi cewa an ce kada ya ci bishiyan nan ya ci har aka fito da shi duniya sai su wuce su je gun annabi nuhu shi kuma su kawo masa wannan matsala ga fa halin da ake ciki ku zo ku roƙi ubangiji man yi mana kaza yi mana kaza to shi kuma zai ce shi ma bai isa ba sai ya kawo nasa abin da ya yi roƙo an halaka duniya <clears throat> sai ga bai yi rahama ba ya yi tsanani ya yi zafi yana ganin kamar wannan abun a halakar da al'umma baki ɗaya ta hanyar addu'arsa wani laifi ne ruba fa ya yayi ne dan kishin me dan kishin addinin Allah da tauhidi to amma duk da haka saboda kamar yadda malamai suke cewa hasanatul abrari ko sayyi'atul muqarrabi mm. wani abin kirkin da wani mutum mai mataki na ɗaya zai yi shi dan can dan gata a fadar Allah maɗaukaki shi kamar laifi ne a wurinsa mun fahimci abin wani abu da kai za ka yi a matsayin abin kirki in mutum waliyin Allah ne na kusa da Allah sosai to sai ga cewa wannan abin yana ganin sa a matsayin laifi hmm. ibn taymiya a cikin littafin sa al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya shaitan ya yi tafsiri mai kyau akan wannan matsalar cewa Allah madaukaki ya sanya al'umma kashi uku ai a cikin suratul fatir da yake cewa thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah yace a cikin mutane ya an mun mun ba da qur'anin nan ga wasu bayinmu da muka zabe su a cikin su akwai wanda yake ya zalunci kansa akwai wanda yake muqtasid matsakaici akwai kuma wanda yake sabiqun marigayi ne yayi rige wajen aikata aikin alheri su ne wato makusanta ga Allah subhanahu ta'ala to shine yake faɗa cewa a cikin waliyai babu wanda yake zalimun li nafsihi ma'ana mutum yana zama waliyi ne idan kana imma muqtasidan wa imma an yakuna min al-muqarrabin min as-sabiqin yawwa waɗannan su ne ma'ana su kuma an kasa su kashi biyu kamar yadda muka ji akwai wanda yake yan kusa ne sosai Allah madauki ya kusantar da su akwai waɗanda su ake ce ma ashabul yamini har ya kawo wannan ah, ayoyin da suke farkon suratu ah, alwaqi'a da kuma ayoyin da suke ta da ya nuna mana yadda Allah madauki ya bambanta tsakanin ashabul yamin da kuma almuqarrabin hmm, yana da kyau a karanta shi to idan suka baro nuhu thumma ibrahim sai a zo gun annabi ibrahim shi ma a roƙe shi ya zo ya roki ubangiji ayi kaza ayi kaza shi ma ya ce bai isa ba thumma musa annabi musa ma ya ce a'a thumma isa ibn maryam annabi isa ma ya ce a'a kun ga su nawa kenan ga annabi adam da nuhu da ibrahim da musa da isa su waye waɗannan hmm? yawwa ku duba ku ga sai aka zaɓi na farko annabi adam ya shiga saboda shine uban halitta baki ɗaya min haisu bin nan jinsi yawwa duk jinsin annabi adam shine baban mu baki ɗaya amma waɗannan da ibrahim da musa da isa eh, da nuhu da ibrahim da musa da isa sun shiga ne saboda me tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne su biyar ɗin nan da ake cima ulul azmi me ma'anan al azmi ulul azmi za ka ji suna fasarawa ma'abuta girma ba girma ba ne ba ulul azmi ba ne in ka ce azmi kuma kashi ne shi ne azmi yawwa in ka ce azmi da za'un ba zayun ba to al'azmu shi ne kashi in kana so ka faɗi girma da larabci azama za ka ce inda girma na sai a ce ulul azamati ma'abuta girma amma azm da ainun ne da zayun zaira ko da kuma mimu yawwa shi kuma abin da ake nufi azama da kuduri mai karfi a zuci wasu malamai suna fassara shi da ulus sabri saboda babu mutanen da suka sha wahala akan yada tauhidi irin waɗannan mutum guda biyar din ka karanta qur'ani ka kaf ka gani yawwa wanda Allah ya jarrabe su suka shiga bala'i iri iri akan yada tauhidi to ba wanda ya kai waɗannan guda biyar sauran shi yasa za ga ba a faɗe su a matsayin ulul azmi ba to wannan girman da suke da shi a gun Allah saboda su ne suka yada tauhidi shi ya cancanta musu a ga cewa ashe sun isa a fadar Allah a zo gun su a roƙe su cewa su zo su roƙi Allah din ya zo ya hisabi kun fahimci hikimar abin yawwa to shine wa kulluhum yaqulu nafsi nafsi kowanne daga cikin su zai ce maka zai ce a'a ni dai ina ni ma ta kaina nake hmm. mun ji abin nan annabi nuhu me dalilin da yasa ya faɗa ya ce saboda ya addu'a an halaka mutane ko annabi ibrahim zai ce saboda <clears throat> yayi ya faɗi wasu kalmomi wanda yake ba daidai ba shi ta babin tauriya amma kuma zahirin su kamar ƙarya ne alhali ko yana da ba laifi ba mun san dai kisar da kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi labari annabi Musa shi ma da yadda wahalar da ya sha yana ga yayi addu'a shi ma an halaka al'umma sannan kuma annabi isa ga yadda allah ya jarrabe shi aka zo aka ɗauke shi a matsayin ubangiji wannan duk ya isa su kansu su tsorata ba su san me za a yi da su ba to shine kowanne zai ce nafsi nafsi ila an yantahu ila nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam har su kare zuwa su tike gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa sai ce ana laha ni ne dama mai ita ma'ana tawace ni na cancanci wannan aikin dama ba wani ba hmm. wannan kuma ba yana faɗa dan alfahari ne yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗin abu dan alfahari shi yasa har idan ya faɗi wani matsayinsa zaka je yana cewa wala fakar yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakar ni ne wato shugaban duk dan adam kuma ba na faɗi wannan dan alfahari bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi nesa da yin alfahari yace kama ja'a mufassalan wannan abun in ka karanta dai kamar yadda ya zo a bayyane daki daki a cikin as-sahihaini bukhari da muslim wa gairihi ma da kuma wasu littafan da na hadithi waɗanda ba su ba a mu tsaya akan wannan darasi na gaba <clears throat> insha Allah sai mu tashi akan nau'i na biyu na ceto har mu ji kowanne da dalilinsa har zuwa ƙarshen abubuwan da malamin ya kawo mana wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an alana mimman yashmaluhum shafa'atu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah madauki taimake mu ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi ya zama mai amfani kuma mai yawa ya ba mu kuma ikon aiki da wannan ilimi din muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu muna ƙara addu'a kuma muna ƙara jan hankalin yan uwa don Allah a miƙe sosai ai addu'a a tashi da sallar dare a roƙi ubangiji halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya yi mana shi na damuwa iri-iri da waɗanda ba mu san ta inda suke zuwa ba abin da ya faru a Kano muna roƙon Allah maɗaukaki kada ya maimaita Allah ya dakatar da shi kada kuma ya je wata jihar daban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana dukiyoyin mu ya tsare mana matanmu da 'ya'yanmu mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa wa shugabannin mu abin tunani na alheri Allah ya taimake su kuma ya tsare su masu taimakon addini musamman daga cikin su Allah ya kara ba su tsarewa daga gare shi ta musamman wanda duk wani sharri insha Allah ba zai kai gare su ba Allah subhanahu ta'ala ya hada mu baki ɗaya akan da'a gare shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin